Jama'a barka da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. 'Yan gambiya na tsallakawa cikin Senegal saboda fargaba sannan babban alkalin kasar ya ƙi yanke hukunci akan bukatar shugaba ya yi jami. Gwamman mutane sun mutu a Kirgistan bayan wani jirgin dakon kaya ya faɗo kan wani ƙauye kusa da babban birnin kasar na Bishkek. za mu ga yadda masu fafutuka ke kokarin ganin sun hana cin naman kare a koriya ta kudu ta hanyar kwashe karnukan zuwa nan turai babban alkalin kasar gambia ya yanke shawarar ba zai zartar da hukunci ba game da karar da lauyan shugaba yaya jami'a suka shigar inda suke neman kada a gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban kasar adama baro a ranar alhamis dubban 'yan gambia ne dai suka tsallaka iyaka cikin senegal saboda fargabar barkewar rikici ga rahoton haruna shehu marabar jos sun fita sun kuma ta yin rawa da waka amma ba su sami yadda suke so ba magoya bayan shugaba yahaya jami kamar dai lauyoyinsa sun so kotun kolin kasar ta hana rantsar da adama baro a matsayin shugaban gambia ranar alhamis karar da ke gaban kotun ta nemi babba mai shari'a na kasar da kada ya rantsar da wani har sai an saurari koken da shugaba jami ya gabatar game da zaben amma hakan ba zai yiwu ba har sai watan mayu lokacin da alkalan daga saliyo da najeriya za su haɗu sai dai babban mai shari'a na kasar ya ce ba zai iya yanke hukunci ba game da bukatar dakatar da rantsar da sabon shugaban ba zan iya yanke hukunci ba kasancewa ta alkali guda kamar yadda kundin tsarin mulkin gambia ya tanadar ba zan iya amincewa ko kin amincewa da wani lamari wanda ni ne wanda zai aiwatar da shi ba mr pabelle ya ce an ambato sunan shi a cikin karar saboda haka ba zai iya yanke hukunci akan ta ba sai dai kuma bai ce ko hakan na nufin zai ratsar da adama baro ba ne a ranar alhamis din. duk da wannan amma lauyan yahaya jami yana cike da fatan za su yi nasarar dakatar da rantsar da sabon shugaban abin da nake fata shine za a nada alkali ko alkalai da za su saurari karar hankali yanzu ya koma ne ga majalisar dokokin kasar wacce ta yi zaman gaggawa a yau wanda kuma za a ci gaba da shi a gobe ganin yadda jam'iyyar shugaba jami ce yake da rinjaye a majalisar wasu na cewa majalisar za ta iya ƙara wa'adin shugaban wanda ya jagoranci ƙasar na fiye da shekaru ashirin yayin da wannan dambarwa ke ci gaba mutane a ƙasar na ƙara samun fargaba dubban mutane na bi ta babban birnin ƙasar banjul don ketarawa cikin senegal da wasu ƙauyuka suna fargabar za a iya samun batakashi tsakanin sojojin gambia da dakarun ƙungiyar ecowas wacce shugabanninta suka ce dole a rantsar da adama baro ranar alhamis wanda kuma za su halarta To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Wani jirgin dakon kaya da ya taso daga Hong Kong ya fada kan wani kauye a Kirgistan inda dubban wato dukkanin ma'aikatan jirgin suka halaka tare da mutane 33 da ke ƙasa. Aƙalla gine-gine 15 ne dai suka rushe a ƙauyen. kuma yara ƙanana na cikin waɗanda suka mutu ga rahoton aishatu musa yayin da tarkacen jirgin ke hayaƙi a cikin ƙanƙara ana ci gaba da aikin ceto jirgin ɗaukar kayan yana kan hanyar zuwa bishkek babban birnin kirgistan ɗin lokacin da ya faɗo a wani ƙauye kamin ya kai filin saukarsa hukumomi sun ce daga cikin mutanen da suka hallaka har da ma'aikatan jirgin su hudu da ƙananan yara da yawa Э, Na ji wata babbar ƙara. Daga nan sai gidajen da ke kusa da wurin suka girgizu. Mutane a firgice sun rika barin gidajensu suna bazama kan titi. Ba wanda ya san abin da ke faruwa saboda hazo. Yanayi ba shi da kyau. A lokacin haɗarin ana hazo sosai. To amma in ji jami'ai sauran jirage sun samu sun sauka lahiya. ma'aikata э, a ƙasa sun ba da shawarar cewa ana gani ta yadda jirgi э, zai iya sauka ma'aikatan jirgin sun sami wannan bayani kafin su sauka doka ta ce matukin jirgi ne zai yanke shawara kan abin da za a yi za a gudanar da bincike kan musabbabin haɗarin kuma za a yi zaman makoki na kwana guda gobe talata to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugabar gwamnatin jamus ta ce haɗin kan turai shine martamin da ya fi dacewa ga kalaman da donald trump ya yi mr trump dai ya yaba da kuri'ar da aka kada a nan burtaniya ta ficewarta daga tarayyar turai sannan ya ce wasu kasashen da dama za su ya kuma ce an aikata wani bala'in kuskure ta hanyar baiwa 'yanci rani fiye da miliyan guda damar shiga cikin jamus akalla mutane hudu aka kashe sannan wasu sha bakwai suka jikkata bayan wasu tagwayen fashewar bama-bamai a jami'ar maiduguri da ke najeriya 'yan kunar bakin waken sun kai harin ne a masallaci da kuma wani waje a cikin harabar jami'ar a lokacin sallah asuba wannan shine karo na farko da mayakan boko haram suka kai hari kan jami'ar maiduguri wani rahoton majalisar ɗinkin duniya game da tashin hankalin da ya barke a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu a watan yulin da ya gabata ya tattara wasu bayanai na aikata fyaɗe fiye da 200 rahoton ya kuma ce an kashe ɗaruruwan mutane a rikicin an yi rikicin ne tsakanin gwamnati da kuma mayakan 'yan tawaye waɗanda ke cikin juban bayan wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla cin daman kare ba sabon abu bane a ɓangarorin gabashin asiya masu fafutuka na ƙasashen yamma da ke ƙoƙarin hana cinikin karnukan dai sun ceto da wato dabbobin da dama daga yanka su tare da kai su gidajen da za a yi kiwata su yanzu haka ma an kwaso wasu ɗaruruwan karnukan daga wata gona a koriya ta kudu zuwa nan Birtaniya da kuma arewacin Amurka ga rahoton Isa Khalid. Kafin yanzu da aka sauya shawara, tukunya aka yi nufin waɗannan karnuka su shiga. Suna kulle a keji cikin tsananin sanyi, kashinsu kawai ake iya gani a ƙasa, da kuma rayuwarsu ba ta yi tsawo ba. Amma yanzu za a kai karnukan Amurka ta Arewa da Birtaniya ne. Cin naman kare wani ɓangare ne na al'adun akasarin ƙasashen gabashin Asiya. amma wata kungiyar bada taimako daga kasashen yamma ta shawo kan wani mai kiwon karnukan da ya daina sana'ar sai dai kuma shin karnukan za su iya rayuwa a sabon wurin da aka kai su ina ganin wani abu da muka gano game da sauyawa karnukan fiye da 500 masauki daga koriya ta kudu shi ne suna da yafiya kuma wannan nasara ce da zarar an ɗauke kare daga inda ake cin namansa zuwa wani muhallin sai rayuwarsa ta canza zuwa irin karnukan da muke ƙauna amma anya ba yaudara turawan yamma ke yi ba da suke cewa wasu su yi abin da su kansu ba za su yi ba masu fafutuka daga kasashen yamma suna yawan sawa wannan kasuwar karnukan ido karnukan da za a yanka su ne a waje a cikin shagon kuma tukwanen abincin gargajiya ne da suka hada da naman kare mai shagon ya shaida wa bbc cewa turawan yamma mayaudara ne tun tale-tale 'yan koriya ke cin naman kare A ƙasashen Turai ana kiwon kare ne a matsayin abokin tarayya, mu kuma a nan muna cin naman shi ne. Sai dai lamarin yana sauyawa, yayin da Koriya ta kudu ke ƙara samun ci gaba, matasa a ƙasar na kauce wasu abincin gargajiya da suka haɗa da naman kare. A maimakon dafa su, yanzu waɗannan karnukan za su nufi Birtaniya ne, da ko hakan zai sa su ji daɗi? Yanzu kuma sai wasanni. kwanaki uku kenan da soma gasar cin kofin nahiyar afirka a gaban kuma yanzu haka ana karawa ne tsakanin morocco da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kawo yanzu dai babu wanda ya ci kwallo tun da farko dai an tashi babu ci tsakanin zakarin gasar ivory coast da kuma togo hudu daga cikin karawar da aka yi tun lokacin da aka soma gasar a ranar asabar kuma an karkare su ne da kunnen doki. kocin real madrid zinedine zidane ya bukaci 'yan wasansa da su mance da wasan da suka sha ƙasa a karan farko cikin wasanni 40 ɗin da suka taka yayin da sevilla ta doke su da ci biyu da ɗaya cristiano ronaldo ne ya fara zirawa real kwallo a bugun penalty sai kuma sergio ramos ya farkewa ɗaya ɓangaren steven jeff kuwa ya sake farkewa sevilla a fagen wasan tennis andy murray ya amince cewar ya sha wuya a hannun ilya machanko a gasar australia open kafin daga bisani kuma ya samu nasara a kansa da safiyar yau a wasu daga cikin wasannin da aka kara a yau a gasar roger federer ya doke yogen melsa sannan satinaslas wawarinka ya doke martin cleason to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com karshen shirin kenan ga baki ɗansa a madadin kowa da kowa ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london